Hausawa Top TV tashar al'umma. Tofa takardar neman sulhun da shugaban 'yan ta'adda Bello Turji ya aika ga gwamnati yana neman sulhu wato ya zai aje makamansa ta fusata al'ummar Najeriya inda kowa yake faɗar ra'ayinsa a dangane da karɓar sulhun nasa inda wasu suke cewa ba za a karɓi sulhunsa ba a ciki har da Malam Sheikh Bello Yabo inda a yanzu za mu kawo muku rahoton al'umma wato dangane da faɗin ra'ayinsu akan wannan karɓar sulhu na Bello Turji shin a yafe masa ko kar a yafe masa. Kafin mu tsunduma cikin kamuku rahoton nan namu masu sauraron mu ga waɗanda ba su taɓa dangwala mana alamar subscribing ɗinnan sun danna ƙararrawa ba, to su dangwala sannan su danna ƙararrawa. Domin haka ne zai ringa ba ku damar samun labaran mu da bidiyoyinmu a koyaushe da zarar mun ɗora za mu sanar da ku a wannan tasha mu mai albarka. Amma idan ka taɓa dangwalawa ba sai ka sake dangwalawa ba. Ga cikakken rahoton. bayyanar takardar neman sulhun da wato shugaban 'yan ta'adda wato 'yan bindiga bello turji ya yi ta haifar da cece kuce a tsakanin al'umman najeriya duba da irin ta'asa da taɓargaza da bello turjin ya yi mun sani dai cewa bello turji ya shahara wajen kashe al'umma da kuma kidnapping ɗin mutane da kuma yi wa matan mutane fyaɗe babu gaira babu daidai. haka mutum yana ji yana gani a cikin iyalansa za a zo a kwace 'yan matan da suke cikin gidansa a je a yi zina da su kuma har a cikin masallaci inna lillahi wa inna ilaihi raji'una haka zalika kana zaune dan bindiga zai iya shigowa cikin gidanka ya umarci matarka da ta girka masa abin da ransa yake so kuma ya faɗa mata inda za ta je ta kai mai kuma ya abin da ya ga dama da ita kuma duka ƙarƙashin mulkin Bello Turji shugaban 'yan ta'adda. Wannan ce ta sanya bayyanar wato wannan takarda da ya yi ta wato neman sulhu wato ya ajiye makamansa shi da mutanensa ta sanya wato wasu daga cikin al'umman Najeriya suka fusata suke faɗa ra'ayinsu kamar yadda za mu kama ku abinda kowa ya ringa faɗa. Babu shakka wato wannan takarda ta haifar da cece kuce ciki har da wato shi kansa Malam Bello Yabo ya yi magana inda ya ce babu sulhu a kashe shi shine abin da ya kamata. Inda a ɗazu mun kama ku bidiyon malamin inda ya yi magana mai tsayi a cikin wani karatunsa. Babu shakka dai wannan magana wato tana tsalle tana dabo domin kuwa ba a sani ba ko gwamnatin ma za ta karbi wannan koke nasa sai dai idan faɗan ta'adda ya zo yana neman sulhu dama a zauna a sulhu da shi a yanda wasu suke gani shine abin da ya kamata ba wai a ƙi karɓar sulhunsa ba kamar yadda wato wasu suke faɗin cewa wannan batu na sulhu bai cancanci a zauna sulhu da wato bello turji ba ba wani abu ne ya sanya shi ya fito yake neman sulhu ba illa wato saboda wato shekaran jiya zuwa jiya sojoji sun masu ragargaza ta ƙin ƙarawa inda sojoji ta sama ta ƙasa suka ringa masu ruwan alburusai na bindiga suna karkashe su inda a rahoto ma yanda ya zo shi kansa bello turjin a yanzu haka an raunata shi inda wasu ma suka ce wai ya mutu ashe dai wannan wato ruwan wuta da aka yi ya tsorata bello turjin wasu suna ganin wannan ce ta sanya saboda yana tsoron mutuwa ya sanya ya fito ya ce yana neman sulhu a zauna a sulhu da su za su ajiye makamansu inda bello turji ya bayyana cewa dalilin da ya sanya wato suka ɗauki bindiga shine an kakkashe masu mutanensu kuma ba a masu adalci ana nuna masu wariyar launin fata na su fulani a ƙasar nan shi ya sanya suka ɗauki wannan wato hanya. To a yanzu bari mu kama muku rahoton da mutane suka ringa faɗar ra'ayinsu a dangane da wannan ajiye makamai wato na Bello Turji da yake neman sulhu. Amma ba za mu samu damar bayyana sunan wato waɗanda suka yi wannan koke ba. Kamar yadda kuke gani haka na farko ya ce Allah Sarki Bello Turji hakika ya yi mummunan laifi amma har ya gane ya tuba sai a yafe masa ga waɗanda suke raye. sai dai waɗanda suka mutu sai a yi masa hukuncin laifin kashe rai wato abin da wannan yake nufi shine waɗanda yanzu suke raye a ban duniya mu kenan wato ya kamata mu yafe masa amma waɗanda suka mutu tunda ya riga ya kashe su hukuncinsu shi ma kawai a kashe shi sai na gaba kuma ya ce ya makara rayukan da ya halaka fa sun tafi a gabanza? shi abin da ya ce shi kenan sai a yafe masa abin da ya yi shi kenan wanda ya kashe ya kashe su a banza sai na gaba kuma ya ce allah ya sa ƙarshen su ne ya zo to muna fata amin allah ya sa hakan sai na gaba kuma ya ce yanzu bello turji ya san shi musulmi ne yana kashe musulmai ya yi wa matan musulmi fyaɗe don uban shi wallahi da turji da duka iyalan turji za a kashe ba mu yarda a yi wani sulhu ba to irin haka dai mutane suka yi ta faɗar wato sharhin ra'ayinsu a dangane da wato wannan takardar sulhu da shi bello turji shugaban 'yan ta'adda ko mu ce shugaban 'yan bindiga ya turo ga gwamnati domin zai tuba ya aje makamansa inda a cikin wato takardar da ya turo ya faɗi wasu sharriɗa wanda ya ce matuƙar an yadda za su ajiye makamansu to fa dole a yi masu wato adalci a karɓe su kuma a ringe wato tafi da su kamar yadda ake yi wa kowaɗanne mutane adalci haka zalika a cikin sharɗan ya ce dole a cikin wato zaman da za a yi na sulhun kada a yi masu zagon ƙasa su su yi don allah a yi masu kuma ƙofar rago wato a yi masu zagon ƙasa ya ce kuma wajibi ne a haɗa masa dukkan malaman addinin musulunci na ƙasar nan wato na najeriya ga baki ɗaya kuma kazalika da sarakunan gargajiya ga baki ɗayansu ya kamata a haɗa masa su duka a wajen wannan sulhu haka zalika a cikin sharaɗin nasa ya ce dole a zauna da wato shak ahmad gumi dole a taho da shi domin shi suka sani kuma shi ne wanda yake zuwa ya nema su wa'azi domin su tuba su daina abin da suke yi babu shakka waɗannan abubuwa da wato shi turji ya nema wato abubuwa ne waɗanda ya kamata a yi duba da su ya ce dole a haɗa wato dukkan wasu sarakunan gargajiya ba ma na jihohin zamfara sokoto ba da katsina a'a duka wasu sarakunan gargajiya da suke najeriya kaga wannan abu ne mai wahala a mazauninsa na ɗan ta'adda ya nemi wannan gagariman abubuwa gwamnati wai masa sai dai kuma idan aka kalli abin ta wata fuska tunda sulhu ake nema ba a so waɗannan abubuwa su ci gaba da ta'azzara za a iya wato haɗa waɗannan sarakuna na gargajiya domin ƙarshen wannan ta'addanci ya zo babu wani wanda zai so wannan ta'addanci ya ci gaba da faruwa a najeriya haka zalika wato buƙatarsa ta gaba da ya nemi a haɗa masa malaman addinin musulunci gaba ɗansu shin malaman addinin musuluncin gabaki ɗaya za su aminta su je wajen wannan taro ko kuma a'a ba za su aminta ba wasu daga cikinsu kuma haka zalika waɗannan malamai na addinin musulunci yawan su fa ya huce yadda ake tunani kuma haka zalika waɗannan sarakuna na gargajiya shin wannan guri ne zai ɗauke su har a zauna a yi wannan taro kuma haka zalika dole sai an tanaji jami'an tsaro na ƙin ƙarawa matuƙar za a yi wannan zama saboda ba za a wato yadda da su lokaci ɗaya ba a zo a zauna ba tare da wani wato tanadi na kota kwana ba saboda su ma kamar yadda suka ce kar a yi masu ƙofar rago su ma za su iya wa gwamnati wannan kofar rago to masu sauraron mu wannan dai shine abin da mutane suke ta faɗa a dangane da wannan wato sulhu da shugaban 'yan ta'adda turji ya nema a zauna da shi